Mun san da cewa a kullu yaumin in ana kasuwar baje kolin mata masu aikin hannu safam ana gudanar da gasanni tsakanin mata kowa ya kawo nashi kaya da zai sa cikin gasar. Ke wani kaya ne kika sa? Ni aikin ka ba dai ne na sa cikin wannan gasa, da na sa shi kuma na yi nasara da shi, na samu jika ɗari biyar da takardun yabo. Ni na zo ta farko ta fannin sarrafa kaba. To, yaya ake yin wannan kayan naki? aiwo tangara no ai kai ni tabarma ce na kitsa sai na sa mata kayan ado na sa mata kada da wasu kyallaye kala-kala na maida ta kamar abun adon tsakan daki kamar wadda turawa ke kira factor haka na sarrafa tabarmar kuma na sake yi mata yan hilalla da na sarrafa da fata in kana so kana sa kada a cikin hilon sai ka yi zaman ka saman shi matakan iga gwaro kuna ne a wannan gasar? Wallahi mutanen na da yawa, akwai 'yan ƙasar waje kuma ga mutanen jihohin ƙasar mu ta Nijar gaba ɗaya. Duk wanda aka gayyato a taron nan sun shiga gasar. Ko akwai wasu ƙa'idodi da ake bi ko kowane ne yana iya shiga gasar? Baka da wata hanya sai dai in ka ɗauki rumfa kuma sai in ka fito daga wani garin da ba ya mai ba ɗai ne kake da hanyar aje kayayyakinka sai dai kuma in kana cikin masu shirye-shirye da ƙungiyoyin. Kenan kayayyakin aikin hannu iri-iri ne kuka gani. Aikin hannu kala-kala ne, akwai masu sarrafa kaba, masu yi da zannuwa, masu sarrafa fata kuma. Cin tukuicinku na farko ne wannan ko kun taɓa ci. Ni na sha samun tukuici gaskiya, A shekarar 2015 na ci tukuncin kofin shugaban ƙasa na miliyan uku. A shekarar 2006 na samu tukuci da tabarma, na samu dakuwa baka da magi, kai abin da na samu suna da yawa. Aikin hannu yana da amfani kwarai ga mutum. Yau ni a gani na. duk aikin da mace ke yi in dai ka sa kanka to wallahi za ka iya yin shi. Kenan ina ƙara kira ga mata da su zo kawai ko ba su iya ba za a koya musu sai sun iya. Yaranmu dai ne muke ƙoƙarin jawo hankalinsu don su zo mu mu koya musu don mu ba mu san yau ko gobe ba. Studio